hudubar mu tana magana a kan. ana cire albarka a cikin dukiya a kasuwanni a gidaje a ofisoshi idan zunubai suka yi yawa da bayyanuwar alfasha waɗannan abubuwa suna ɓata zukata suna ɓata rayuwa wasu na sa Allah ya kwashe wa mutane albarka a kasuwanninsu ko kai ta ganin abu gashi barkace da yawa amma bai da albarka kudi suna nan ko a gwamnati suna ta taruwa da tallafin da suka cire suna tara kuɗi tabbas amma dai babu albarkar kuɗin a cikin al'umma albarkar kuɗin ba ta samun al'umma da aka shi yasa ko ina ka shiga kuka ake da bala'i da yunwa da ake ciki da tsanani amma a gefe guda kuma suna tattare da kuɗin saboda bayyanuwar alfasha da bayyanuwar ayyukan zunubi da munanan abubuwa sun kwashe albarka a cikin rayuwa yau ko lokuta an ɗebe albarkarsu za a ga mutum ya cinye wuninsa gaba ɗaya ba shi da wani aiki da zai iya nuna waye alfahari da shi a wajen ubangiji in ka cire sallolinsa guda biyar amma da wuya ka same shi da wani aiki wanda zai iya nuna ma Allah ya alfahari da shi cewa zai samu ceto daga wannan in ban da waɗannan salloli saboda lokuta kansu za su wuce kaga mutum lokacinsa ya wuce tun daga safiya har zuwa yamma amma bai iya karanta ko izu ɗaya ba sura ɗaya na alkur'ani ba zai iya karanta ba ko irin waɗannan gajeron sura in ka gama ya haɗu da alkur'ani kawai an tada iƙama ne in yi sallar ma irin in yi dace ma irin sallar asuba ne karatun ma yi masa ake shi baya ma yi so kaga wannan matsala ce saboda ka albarka ta tafi shi yasa muka haɗu da shugabanni marasa tausayi ba sa tausaya ba abin da ka faɗa ba sa ji duk abin da za a faɗa musu ba ji suke ba daga su sai an kan su da ƙarerayin da ake gaya musu kawai shi ba za mu daina kuma magana ba tunda mutane suna cikin yunwa Allah yana kishin bayinsa kuma dole a gaya ba ko ba za ka ji ba ko ba za ka yi aiki ba amma dole a faɗa da mutane suna ciki ka riƙe musu kuɗi duk dukiya ta su ce kai gadi aka saka ka ka zamanto mai rabawa shi yasa annabi ya ce dukiyar al'umma Allahul mu'ti Allah shine mai bayarwa wa anal qasim ni kuma ni ne mai rabawa wala azau illa ma umur illa bima umur amma ba zan ajiye ba sai inda aka umurce ni dukiyar kasar ne yanzu inda aka umurta da yadda dokoki suka tana da haka ake ajiye su ba haka abun yake ba ko da haka dole a ta shiga wahala dan kasuwa da kake kasuwa da ma kowane ne kudubar tana jan hankali cewa bayyanuwar alfasha da ayyukan zunubai suna ɗebe albarkar kuɗi da albarkar rayuwa Godiya ta tabbata ga Allah muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman gafara. Muna neman tsari daga wajensa shi Allah tabaraka wa ta'ala daga sharrin rayukanmu daga kuma munanan ayyukanmu da muke aikatawa. Wanda Allah ya shiryar da shi babu mai matar da shi, wanda ko Allah ya batar da shi ba da mai shirya zuwa. Muna shaidawa lalle babu abin bautawa da gaskiya sai Allah guda ɗaya. Na muna shaidawa lalle annabi Muhammad bawansa ne kuma sa ne. Allah ya aiko shi ya zamanto rahama ga al'umma. mai tausayi ne akan al'umma ya zamanto hujja akan halitta gaba ɗayanta gaba ɗaya tsira da aminci su tabbata ga wannan manzo tare da alayansa da sahabbansa gaba ɗaya bayan haka ya ku bayan Allah ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala ina muku wasiya da kaina da mu ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala domin jin tsoron Allah shine tsira a wannan rayuwa ta duniya da kuma ta lahira wanda duk ya ji tsoron Allah Allah tabaraka wa ta'ala zai sanya masa mafita wanda ya dogara da Allah Allah zai azurta shi ta inda baya tsammani Allah tabaraka wa ta'ala yana kaiwa matuƙa cikin al'amuransa bayan haka ya ku bayan Allah lalle shi mumini yana kallon duniya ne kamar ita kawai kwana biyu ce gaba ɗaya duk rayuwar duniya mutum yana kallon ta mumini yana kallon a matsayin kwana biyu kwanan farko shine kwana na haƙuri kwana na biyu shine ranar godiya wato ranar hakuri ita ce ranar yunwa da rashin lafiya idan ta same ka dole sai kai hakuri da zuwan bala'i kamar yadda yanzu al'umma suke ciki a wannan hali da kuma ranar godiya shine ranar da ka samu ka koshi da samun lafiya da ni'ima yana daga cikin ni'imomin Allah da ya akan ka ya kai dan adam ya halitta ka ubangijin ka ya halitta ka zuwa ga wannan duniya kuma ya ajiye ka a ciki sannan ya halitta tare da kai arzikinka da zaka rayu da shi duk ɗaya ne kana da basira ko ba ka da basira shi Allah dai ya riga ya rubuta abin da ya rubuta wannan ko yana tserewa a tsakanin mutane a cikin wannan ni'imar wani a shimfiɗa masa arziki wani ko a kuntata masa arzikin ba shi da shi gini akan wannan su da wanda aka shimfiɗa masa arziki da wanda aka kuntata masa arziki su Allah ya gina su ne a bisa iliminsa da hikimarsa mabuwayi da ɗaukaka shi yasa ubangiji yake faɗi cikin alkur'ani yana cewa shin kan baku gani ne lalle ni Allah ni nake shimfida arziki ga wanda na ga dama sannan kuma in rike arzikin ga wanda na ga dama yace a cikin wannan akwai aya ga mutane waɗanda suke masu imani ya ku musulmai lalle abun lura a cikin dukiya ba wai lurar da ake da ita ta ko yawan ta ba bal ma dai abin da ake lura a cikin dukiya shine samun albarkata da kuma kyakkyawan sarrafa ta da kai zuwa ga shi Allah tabaraka wa ta'ala babu alheri a cikin dukiyar da ta zamanto mai yawa amma kuma ta sa aka ɗebewa mai ita albarka a cikinta sannan aka tafiyar masa da haske na imani da kuma sarrafa ta akan inda ya kamata dukkan alheri alheri ne a cikin dukiyar da kake rayuwa rayuwar da ta zamanto cikin dukiya mai albarka wadanda take ɗaukan ma'abocinta zuwa ga hasken imani da kuma sarrafa ta a bisa yadda ya kamata ko da ko ta yi kaɗan Wanzan tsira sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ba wadata bace dan ka tara yawan kuɗi da kadarori da yawa duk ka tara su yace wannan ba wadata bace abinda ake nufi da wadata shine ka samu wadatar zuci da sarrafa abin da Allah ya baka cikin bin Allah tabaraka wa ta'ala wannan hadisi Imam Bukhari da Imam Muslim sun fitar da shi ya ku yan uwana cikin musulunci Lallai albarka da wata aba ce wanda take nuna bunƙasa da ci gaba da kuma ƙaruwa wanda wasu sun samu wannan rabo a cikin abin da Allah ya ba su na arziki Wannan tsira sallallahu alaihi wasallama yayi addu'a a wurare daban-daban yana roƙon Allah baraka wa ta'ala ya sanya albarka a cikin abubuwa nasa kuma yayi ma wasu sahabbai masu adadin yawan gaske cewa Allah ya musu albarka Anas dan Malik yana daga ciki wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ɗaga hannu ya ce ya Allah ka yawaita ma Anas kuɗi ka kuma bashi 'ya'ya sannan kai masa albarka a ciki abin da ka bashi na kuɗi ka sanya masa albarka babu shakka Anas ya samu dukiya har ma yana cewa addu'ar da manzan Allah ya mun guda uku wato dukkan su guda biyu na gansu saura ɗaya ɗayar kuma ina da tsammanin ta cikakke yace shine yayi addu'a Allah ya bani 'ya'ya da kuma dukiya yayi albarka yace gona ta ma idan na shuka a shekara sau biyu take yin 'ya'ya. yace dukkan waɗannan na gansu abin da ya rage ita ce aljanna ita kuma ina jiran idan na mutu zan ganta ita ba. saboda haka an amsa addu'ar da manzon Allah ya yi ma kuma Allah ya bashi waɗannan dukiya ya sanya mishi albarka yace na rantse da Allah kuɗi na suna da yawa in ji Anas yace kuma ‘ya'ya da ‘ya'ya da ‘ya'yan na? ina kusan ƙirga su ni karan kaina sun kai kusan guda ɗari ya ku musulmai wannan ita ce albarka a yau muna kuka saboda ƙaranci da ƙarancin dukiya da kuma ƙarancin samun albarkata da makuncin rayuwa da muke ciki ko ma tafiyar ni'ima gaba ɗaya wanda ta kai ga wasu abin da suke ci to baya iya misaltuwa a baya don ba za su iya cin wannan ba a baya amma wahala ta saka su sun kai ni'imar albarka cikin dukiya da kuma arziki tare da cewa kuwa muna da samun riba ninkin ba ninkiya a cikin dukiyar da muke da ita a yanzu a wannan ƙasa ta ninka ta ninka ta sake ninkawa Magangarar kuɗin ma yanzu sun yi yawa sai ka tsaya ka yi lissafi za ka gane da ta hanyar noma ne kaɗai yanzu ka ba noma ne kaɗai yake kawo mu ƙasar nan dukiya ba sai dai babban abin da muka sani muka rasa shi ne duk wannan dukiya ba a ga albarkarta ba a cikin rayuwar mutane domin hasali mutane suna rayuwa ne cikin kunci saboda abin da Allah ya cire na albarka ya cire albarka a gonakanmu ya cire albarka a cikin masana'antunmu ya cire albarka a cikin aikin da muke mu samu kuɗi ya cire albarka hatta a cikin albashin mutane da suke aiki muna jin ma'aikata da muna jin kuma manoma da sauran dukkan mutane da 'yan kasuwa suna yin zance akan cewa babu albarka a cikin waɗannan kwanaki da makamantansu babu shakka Allah ne ya cire albarka dalilin cire albarka kuma kowa ya san abin da muke aikatawa na zunubai masu ludu suna ludu masu zina suna yin zina masu kashe rai suna kashewa masu danne haƙƙin mutane suna dannewa masu cutar al'umma suna nan suna dannewa da masu dukkan babakere da haɗama akan dukiyar wasu ya ku musulmai lalle ku sani cire albarka ana kirga shi cikin manya-manyan musifu daga musifar da Allah tabaraka wa ta'ala yake wa mutane a cikin rayuwarsu ko a cikin dukiyarsu sannan ukuba ce kuma daga cikin ukubar da ubangiji yake yin al'umma sannan sakamako da yake bayarwa cikakke saboda ayyukan da mutane suke aikatawa munana don haka ga dukiya amma ba mai jin daɗinta. ta ga ruwan sama ana yi amma ba mai jin daɗi ga rayuwa yadda take duk amma dai an dawo ku saurari maganar ubangiji tabaraka wa ta'ala da yake cewa babu wani abu da zai same ku na musifa face sai dalilin sana abin da kuka aikata da hannayenku dan ma Allah ya ce ina yin afuwa akan mafiya yawa ya sake faɗi a wani faɗin yana cewa hakanan nan abin yake lalle shi Allah bai kasance zai canza muku wata ni'ima da ya ba baku wata jin daɗi wadda ya muku ni'ima a kanku wato har sai in kun canza da kanku ta hanyar aikata aikin sabo ai Allah yana ji kuma Allah ya san abin da muke aikatawa ya faɗa mabuwaye da ɗaukaka a cikin wata ayar yana cewa ai fasadi ya bayyana akan tudu da kuma ruwa saboda abin da mutane suke aikatawa ina aikata musu waɗannan musibu domin su ɗanɗani bala'in sashin abin da suke aikatawa ko dai cewa za su tuba su dawo zuwa gare ni Allah tabaraka wa ta'ala ya ku bayan Allah ku sani cewa zunuban bayi fa da ta'addancin da bayi suke akan dokokin Allah shi ne ya samu ƙasa kuma shi ne ya samu garuruwa kuma shi ne ya samu gidaje kuma shi ne ya samu kasuwanni kuma shi ne ya samar da dukkan wasu mutane wannan musifar ne ta shafe su da nau'o'i irin na bala'i da musifu daban-daban da suke afkuwa na bala'in girgizar ƙasa ko wasu talauce-talauce ko gobara ko wasu abubuwa Bangiji ya ce ba zan halakar da wata al'umma ba sai da munanan ayyukanta kuma ba zan ji tausayinta ba sai lokacin da ta yi mini da'a ta tuba ta koma zuwa ga Allah nawa ne daga cikin mu suke aikata aikin sabo su fito da shi fili su ma yi saƙon kuma su aika shi duniya kowa ma ya kalla a wurare daban-daban a fagage daban-daban wasu ta tiktok wasu ta facebook wasu ta instagram wasu ko gasu nan dai kowa da irin yadda yake aikata irin nasu saƙon kasuwanni ba hukuncin Allah a cikinsu a kotuna da wuraren shari'a babu adalci ba a shari'a yadda ya kamata a mutuncin mutane ana cin mutuncin mutane sannan a wajen zubar da jini ana zubar da jinin mutane hatta cin abinci wasu ta hanyar haram suke ci su koshi hatta abin sha wasu na haram suke sha hatta magana idan za su yi sai sun saurari maganar banza hatta idan za su kashe kunne ba su sauraron alkur'ani sai dai kawai su saurari zunubai a lokacin da suka bude idanunsu ko daga bacci da haram suke fara karyawa da kallon su ire iran waɗannan abubuwa sun yi yawa a cikin al'umma dole ne Allah zai canza abin da ya ba wa mutane na ni'ima da zaman lafiya da kwanciyar hankali zuwa talauci da tashin hankali da musibu iri daban-daban. ya ku bayan Allah cin riba ya watsu ha'inci a cikin kasuwa da saye da sayarwa sun bayyana sannan yawan mummunar mu'amala ta cutar mutane ta yaudarar mutane ta hanyar damfara da sauran abubuwa mutane sun sauƙaƙa ma kansu za su ci riba mutane sun sauƙaƙa ma kansu za su yi bala'i munanan ayyuka mutane sun sauƙaƙa ma kansu za su yaudari mutane su ci su karɓi kuɗinsu mutane sun yadda sun sauƙaƙa ma kansu cin abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta na riba ubangiji yana cewa zan shafe albarkar dukiyar riba sannan zan ba da albarka a cikin dukiyar da ake mata sadaka Allah ya ce ba na son dukkan wani mutum mai yawan kafirci mai aikata aikin zunubai ta yaya muke tsammanin albarka a cikin irin wannan hali a lokacin da muka juya muka bar hukuncin Allah muka koma riba ba ta yi mana sai dai riba ne take yi mana a lokacin da muka dora mu kanmu munanan ɗabi'u muka zamanto muna cin dukiyar mutane ta hanyar haram muna cin riba a cikin kasuwancin mu shine abincin mu shine abin shan mu shine abin hawan mu shine suturar mu shine gidajen mu da yaya kuke tsammanin halayyar irin waɗannan mutanen za ta yi kyawu a gurin Allah ba za ta yi ba ya ku bayan Allah yawan zalunci ya bayyana a cikin al'umma adalci ya yi kaɗan a wajen gwamnatoci da waɗanda suke mulki da masu shari'a babu daidaito tsakanin talaka da wanda yake mai kuɗi idan an zo gaban shari'a babu daidaito a ciki babu daidaito a tsakanin wanda yake da mukami da wanda ba shi da mukami babu daidaito a cikin wanda yake da matsayi da wanda ba shi da matsayi kowa ana yi masa abin da aka ga dama mai matsayi ana ba shi matsayinsa ko da ko bai da gaskiya ya zo a cikin asar yana cewa idan gwamna ko shugaban ƙasa ko sarki ya zamanto azzalimi kuma ya yi burin zalunci saboda mulkin sa, to zan cire albarka ma a tsakanin waɗanda yake mulkansu wannan kenan yana nuna zaluncin shugaba zai iya shafar talaka har a ɗauke masa albarka a cikinsa ya zo a cikin wani asar ɗin na daban yana cewa idan ƙarshen zamani ya zo Allah zai ɗauke abubuwa guda hudu yace zai ɗauke albarka a ƙasa yace zai ɗauke adalci daga masu hukunci yace zai ɗauke kunya daga mata yace kuma zai ɗauke kishi daga mazaje kowa zai bar matarsa yadda ta ga dama idan da zaka tambayi mutane dan me ake cire musu albarka dan me zamanto ba su da albarka dan me aka toshe kofar kasuwa babu ciniki babu komai mutane suna zaune a cikin kasuwa amma babu sayan babu sayarwa babu kuma albarkar abin da aka sayar amsa ita ce malam yace albarka ana cire ta ne saboda yawan gishu a cikin kasuwa saboda yawan ɓoye laifin kaya saboda tauye kwanon awu da ake saboda wato tauye kwanukan awu da ake saboda yaudara saboda cinikin dukan hanci da ake saboda zalunci da ake saboda ha'inci da ake yi a wajen awu da wajen sauran abubuwa a wajen saye da sayarwa ya ce kaɗan ne ma za ka samu wani ɗan kasuwa wanda yake da fikihu ya karanta ya san hukuncin saye da sayarwa ya san hukuncin halal da haram ya san hukuncin riba da sauransu daga cikin hukunce-hukunce na kasuwanci kaɗan ne za ka samu ɗan kasuwan da ya san wannan ya ku bayan Allah ana cire albarkar dukiya a toshe muku ƙofar samun albarkarta saboda yawan rantsuwa da kuke a cikin kasuwa saboda yawan rantsuwa da kuke akan sayar da sayarwa kuma akan karya ba tare da gaskiya ba wannan tsira sallallahu alaihi wa sallama ya ce ita rantsuwa tana mai da dukiya baya a wajen sayarwa kadara ba za ta yi kima ba kudin su ba za su yi albarka ba imam muslim ya fitar da wannan ya ce saboda haka za a tafiyar da albarka a cikin wannan sannan kuma za a iya tafiyar da dukiya ɗin, ba wa ko ta hanyar a rasar da ita a kawo asara asarar da hankali ba zai iya cino ta ba amma in Allah ya afkar da ita za a iya gane asarar ko kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya sa ku ta ciyar da dukiya din amma ba hanyar Allah ba sai mutum ya kashe kuɗi miliyoyi amma ba hanyar lada ba ba hanyar samun lada ba ba hanyar taimakon waɗanda ya kamata ya taimaka ba zai yi wannan kuwa a cikin magaggauciya ita wannan duniya ko kuma lahirar da za ta zo masa ya ku bayan Allah Allah yana cire albarka ne a lokacin da kuɗi suka zo ta hanyar da Allah ya haramta ba za su yi albarka ba saboda haka madalla da dukiyar da ta zamanto mai ita ya karɓe ta ta hanyar halal kuma ya sarrafa ta ta hanyar halal tur da dukiyar da ta zamanto makiya akan mai ita wanda ya same ta ta hanyar sako ita kanta dukiyar musifa ce a kansa kuma abokiyar gabarsa ne manzon tsira sallallahu alaihi wa yana cewa wanda duk ya yanke dukiyar wani saboda rantsuwa da ya ta ƙarya ko kuma dan ƙarfi da yake da shi na mulki ya ƙwace dukiyar mutane Allah ba zai yi albarka ba a cikin rayuwarsa ya ku bayan Allah ana cire albarka ne saboda sashin wasu mutane sun koma kamar su ne bayan kuɗi ba kuɗi ne bayan su ba wato dukkan muhimmancinsa da dukkan muhimmin al'amarinsa da lokutansa da wahalhalunsa da yake da jibintar ƙauna da yake yi ko gaba da yake yi da rayuwarsa gaba ɗaya dukkan su ta tafi akan kuɗi ne zai yarda idan an bashi kuɗi idan ba a bashi ba ba zai yarda ba zai yi fushi idan an hana shi har ma iyaye wasu suna jayayya da su akan kuɗinsu wani ma babansa yake jayayya da shi akan kuɗinsa wani ko yana kafurcewa ta hanyar sihiri domin ya samo kuɗi ko ya samo mukami zai je gaban doka a yi masa sihiri a yi tsafi saboda kawai ya samu kuɗi domin gabar da yake da wani ina ce muku idan ba ku tuba ba da wannan ba za ku rabauta ba shine tabbas din gaskiya ya ku bayan Allah Allah yana cire albarka a cikin kasuwanni saboda dalilin bacin zuciyar 'yan kasuwa da mugunta da tanadin da suke da shi mummuna akan al'umma da kuma kyashi da suke da shi da hasada da suke yi ma junansu saboda kowa baya son dan uwansa ya ci gaba wasu suna tsafi dan wannan a shiga kasuwa a binne abubuwa cikin dare saboda tsafi duk ana yin irin waɗannan al'amura Allah ba zai sa albarka ba a dukiyar da zaka nema domin sun zamanto cewa suna gudun junansu ba su ƙaunar junansu ba sa tausaya ma junansu balle kai tsammanin za su ji tausayi na kusa da su balle kuma makwabtansu balle ma su taimaka ma dukkan al'umma babu babu shakka duk ƙasar da Allah ya zamanto cewa soyayya da ƙaunar juna tana sauka a cikinta to Allah yana saukar da wannan albarka a cikin wannan ƙasa a lokacin da annabi isa alaihi salam zai sauka a wannan ƙarshen zamani zai sauko ne a matsayin adali wanda yake cewa albarka za ta waru a wannan lokaci kuma za a ɗauke gaba a tsakanin mutane kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake bayyana sabanin yadda ake ciki a yanzu albarka ta zamanto babu ita sannan banda kiyayya babu abin da ke gudana ya ku bayan Allah ana cire albarka har yanzu a lokacin da israfi da annubazzaranci da wasa da kuɗi suka zamanto sun bayyana a cikin al'umma wasu suna ci fiye da cikinsu wasu suna almubazzaranci da kuɗi su ciyar da ita inda bai kamata ba wasu zo suna wasa har ana aure ana kari da daloli kamar kasar mahaukata kai ka ce babu ba wato mutane ba su da hankali saboda da za ga ana saki har da dala ana kari ana rawa ana bayyana tsirinci ana jijjiga jiki mata suna kada mazauninsu da kirjinsu ana musu karin kuɗi wani yana nan yana tsaye ana wasa da dukiya duk lokacin da aka samu wannan a ƙasa Allah ya zai cire albarka hakanan a cikin abin sha hakanan abin sawa hakanan abin hawa hakanan dai a lokacin da aka zamanto a wasu gidajen ana jefar da abinci a cikin kwandon shara a lokacin da wasu ɗaruruwan talakawa suke fama da yunwa waɗanda suke zubar da abincin abin dukiyar al'umma suka ɗiba suke abin da suka ga dama da ita a gefe guda talakawa suna cutuwa da yunwa sashin magabata suke cewa abubuwa guda uku ba za su kasance a gida ba ko a cikin kasuwa face sai Allah ya cire wannan albarka idan mutane suka zama barayi suna sata Allah zai cire albarkar dukiyarsu idan mutane suka zamanto suna zina Allah zai cire albarkar rayuwarsu da albarkar dukiyarsu idan mutane suka zamanto ha'inci suke yi ko gwamnati ta yi ha'inci akan kwangila ko akan ciyar da al'umma ko kuma akan wani al'amari take da ha'inci Allah zai cire albarka waɗannan abubuwa ya ku bayan Allah suna nan a cikinmu a kasuwanninmu ba makawa dole mu tuba zuwa ga Allah ya ku bayan Allah akwai wasu abubuwa kuma da suke jawo albarka a cikin kasuwanni akwai abubuwan da suke jawo albarka a cikin kuɗi da ya kamata mu rayu da irin waɗannan domin rayuwa ta zamanto abin jin daɗi kuma rayuwar da ake samun nutsuwa a cikinta daga wannan akwai abin da Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa shi ne tsoron Allah yana ɗaya daga abin da yake ba wa mutane albarka ubangiji yana cewa da mutanen alƙarya za su yi imani kuma su tsare dokokin Allah da zan buɗe musu albarkar sama da kuma ƙasa sai dai sun ƙaryata ni saboda haka sai na kama su da abin da suka zamanto suna aikatawa abu na biyu shine yawaita istighfari a cikin rayuwa da tuba zuwa ga Allah yana kawo albarka a cikin rayuwa ubangiji yana cewa annabi nuhu sai ya ce sai na ce musu ku nemi gafarar ubangijin ku domin shi Allah mai yawan gafara ne zai saukar muku da ruwa daga sama mai daɗin sha mai kwalala zai ƙara muku dukiya da kuma 'ya'ya, sannan zai sanya muku gona kai sannan kuma zai sanya muku wato ƙoramu waɗanda suke masu albarka shine amfanin gona abu na uku yana daga cikin tsoron Allah ya ku bayan Allah yin sallar walha yana jawo albarka shaqiqul balkhani yake cewa mun nemi a ina albarka take da muka yi ta yawa muna neman ta sai muka same ta a cikin sallar walha dan haka ka kama yin sallar walha Allah zai sanya albarka a cikin dukiyarka amma kada ka cuci mutane abu na hudu yana cewa yana daga sababan samun albarka samo kuɗi a inda ya halatta ka samo su a bisa fiskar da shari'a ta shar'anta ma manzon Allah yana cewa wanda duk ya samu kuɗi ta hanyar haƙƙin da ya kamata ya samu to Allah zai yi albarka a ciki wanda duk kuma ya nemo kuɗi ya samu amma ba ta hanyar da Allah ya shar'anta ba to shi kuma misalin sa kamar misalin mutumin ne da yake ci baya koshi abu na biyar shine yana daga cikin samun albarka tsare amana a cikin saye da sayarwa yan kasuwa lalle ne ku tsare amana kuma ku yi gaskiya cikin saye da sayarwa ku ne abin da ake kira ta dalisi ɓoye laifin kaya kuma ku nisanci yaudara ku nisanci ha'inci da dau sauran munanan abubuwa da ake a cikin kasuwanni abu na shida yana daga cikin sabuba wato wannan da suke jawo albarka wanda kuma sun yi karanci a cikin wannan zamanin ita ce gamsuwa da yarda da abin da Allah ya baka kada ka je ka ciyo bashin riba dan abin da ba zai kai ka ko ina ba kuma kana da ɗan abin da kake juyawa wannan yana da wahala domin wasu suna cin bashi daga bankuna daga nan al'amarin su yake watsewa abu na bakwai shine yana daga cikin sabuba waɗanda za su jawo albarka a cikin rayuwa ɗabbaka shari'a mutum ya bi shari'ar Allah cikin saye da sayarwa kuma ya tsayar da adalci sannan ya taimaki wadda aka zalunta sannan ya ba ma dukkan ma'abocin haƙƙi wato haƙƙinsa ya wanda yake kuka a rayuwarsa babu kuɗi ya wanda yake kukan yana kukan yunwa yana cikin wahala ya wanda kasuwarsa ta tsaya ya wanda yake jin cewa ba shi da kuɗi ai yanzu an ambaci abubuwan da suke kaiwa ga waɗannan illoli to ka kiyaye su idan kana son rayuwarka ta kyau. kuma kun ji abubuwan da suke shigar da albarka a cikin rayuwa ku yi aiki da shi Allah tabaraka wa ta'ala zai muku albarka cikin arzikin ku zai sanya rayuwarku ta zamanto rayuwa a bar marmari kuma a bar jin daɗi zai ni'inta halayyar ku ya gyara muku halin ku kwankwasa ƙofar ubangiji tabaraka wa ta'ala da makullin buɗewa na tuba da komawa zuwa ga Allah ku halarto al'amuran nan a cikin zukatanku a cikin maganganunku musamman lokacin da kake sallar wutiri, ubangiji ya ce kayi roƙo kai ce Allah kai mun albarka cikin abin da ka azurta ni da abin da ka bani ka kuma doge akan wannan dare da rana a dukkan lokutan ka na dare da kuma rana Allah tabaraka wa ta'ala zai amsa ma kuma zai dawo maka da rayuwa wacce take mai jin daɗi idan kasuwa kake Allah tabaraka wa ta'ala zai dawo da ita ya sa mata albarka kuma manzon Allah salati sallallahu alaihi wa sallam Allah kai tsira da albarka a bisa wannan manzo tare da alayensa da sahabbansa da dukkan waɗanda suka bi shi tare da kyautatawa har zuwa ranar sakamako Allah muna roƙonka ka buwa yadda musulunci da musulmai Allah ka halakar da makiyanka makiyan musulmai Ubangiji ka dirkakar da su ya Allah kai ne mai iko mai komai ya Allah ka yi albarka a cikinmu Allah ka yi albarka a kasuwanninmu Allah ka yi albarka a cikin dukiyoyinmu Allah ka yi albarka cikin 'ya'yanmu Allah ka yi albarka cikin matanmu Allah ka yi albarka a ƙasarmu Allah shuke-shukenmu a gonakai Allah ka yi musu albarka Allah ka yi albarka cikin gidajenmu Allah ka yi albarka cikin rayuwarmu da shukarmu da muka yi a gonakai ya Allah Ubangiji ka kyautata halayyar kasuwanninmu da 'yan kasuwa ka kyautata halayyar kasuwanninmu da 'yan kasuwa da rahamar ka ya mafi tausayin masu tausayi Allah muna roƙonka ka saukar da aminci a wannan jiha a keɓance da kuma Najeriya gaba ɗaya Allah muna roƙonka ka bamu rabo mai kyau a wannan duniya da kuma bamu rabo mai kyau a lahira ka tseratar da mu azabar rubuta yi manzon Allah salati sallallahu alaihi wa sallam wa qumu ila salatikum wa sawwu suhufakum yarhamukumullahu wa iyyakum